Malam Nura um, akwai mutane da suke mamaki na farko dai kasashen yammaci sun ƙi su kira abin da ya faru a Misira a matsayin juyin mulki. Sannan kuma sai ga kasashe irin su Saudi Arabia da sauransu suna ta aiko uh, sakonnin taya murna ga su sojojin da kuma sababbin shugabanni irin su shi Mansur Adli da sauransu. A nan Misira ya mutane suke ɗaukar wannan abin suna ɗaukar shi a matsayin juyin mulki ne ko kuma suna mamakin cewa duniya ta ƙi ta kira shi juyin mulki? eh suna ɗaukar shi akan juyin mulki ne to amma kamar yadda ka sani duk aka ce maka dai musulmi ne ya kasance yake jagorancin al'amari a wannan zamanin da muke ciki mai wahala na ƙarshen duniya to akan yi mashi taron dangi domin kasancewa su shugabanni masu jan kasashen duniya su ba musulunci suke bukata amma abin hada shugabannin kasashen musulmi sun suna nuna kamar goyon baya ga abin da ya faru a misira eh hakan ya faru ne saboda tsananin irin farfaganda na na makirci wanda tsohon gwamnati ta saba yi a jaridu da kafofin watsa labarai saboda sun riga sun kware wajen ɓata sunan waɗannan mutanen shekara aru-aru don haka nan suka zauna suka karanta yadda za su yi suka dingi aikawa da shi ta kafofin watsa labarai da sanar da sauran 'yan basoshi na duniya cewa shi muhammad mursi baya jin magana amma saɓanin abin da mutane suke zato dukkan ya kira dukkan fati din amma saboda dai kamar hassada ko da ƙeya na musulunci suka ƙi su bashi goyon baya domin Allah ya bashi wannan mukami cikin lokaci guda bayan tsohon shekaru da suka yi suna gwagwarmaya na kaiwa ga wannan matsayi. To yanzu a eh, Malam Nura me kuke ji kuna jin kuna kusa da inda ake wannan likita kuna ganin sojoji suna shigewa da kuna jin harbe-harbe da sauransu? e ni dama ina zaune a area ne wato um, eh, wanda ake ce mishi kamar nasa City wanda tsakaninmu da kamar falon gidan shugaban kasa din ba nisa. saboda haka duk abin da yake faruwa muna sani saboda saboda ko da yawan wucewar jiragen sama ya zirga zirga din ku da kuke kusa da gurin kuna samun sukunin kai da kawo kuwa eh muna samun sukunin kaiwa da komo amma muna nesa da wajajen inna ake ɗauki faradi din saboda tun da mu ba 'yan kasa ba ne ba za mu sa mu cikin harkokin siyasa ba. Eh, ya can dandalin tahariri shi kuma har yanzu akwai ɗimbin mutane a gurin ne? eh dandalin tare suna zuwa suna taruwa loto loto su tafi abin su domin su ne masu goyon bayan gwamnati amma mafi yawan wanda suka fi taruwa din a can su ne waɗanda suka zamanto 'ya'yan 'yan sanda na ƙasan da 'ya'yan sojoji da 'ya'yan mawadata waɗanda ya zamanto cewa suka haɗa kai suka yi ba da goyon baya aka wani juyin mulki din to su ne sukan taru su sake shawarwarin irin abin da za su yi domin su ci karfin su a kungiyar musulun yan uwa musulmi domin kuma sai kuma sace watsewa. To Ma'ada da shi wannan faɗan yanzu ana shi ne tsakanin masu goyon bayan shi Muhammad Morsi da soja. su fararen hula su ma suna da makamai a hannunsu ne? a fararen hula ba su da makami amma dai ita gwamnati tana wani makirci wanda ba kowa yake ganewa ba duk wani abin da za ka gan shi a talabijin ko abu kaza mu da muka da kasan mu riga mun san abin da suke tafiya wato sukan sawo eh, eh, kamar yan sanda ne da fararen kaya su shigo cikin masu abin nan masu zanga-zanga su ne suke wannan aika-aika din idan suka yi to daga baya kuma sai su duba waɗanda suka ga suke da hazaka cikin mutane su na suna kakkama su amma su ne suke da makamin su ne suke zuwa da shi wajen su ne kuma suke shiga cikin mutane suke wannan sai amma gwamnati sai ta sai ta dauki hoto a kaman kawai a dabara na cewa su yan uwa musulmi su suke da wannan amma hakikatan su ba yan uwa musulmi ba su ke da wannan ba su ke wannan kashe-kashen ba